lafar al'imamu abu zakariya ya haifu sharafin nawawi wanda ya mutu shekara ta wace shekara nawawi ya rasu eh na'am wace shekara nawawi ya rasu bakwai bayan hijira ko ba muna yawan fadawa na gashi nan ma an rubuta da aka rubuta ne ƙari shida da saba'in da shida a kwanaci bakwai shida a ƙarni na bakwai ginan bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ba a mance ba darasi na ƙarshe da muka karanta shi ne kristan nan tana na zainab ko matar na abdullahi dan mas'ud ita da kawarta da yadda suka je suka tura suna neman wata fatawa da yanayin yadda mai biladu radiyallahu an ya isar da saƙon sannan kuma da yanayin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bibiya dan ya san cewa wane ne ya turo da wannan fatawar saboda ita wannan fatawar tana nuna basira da kuma ilimin ma'abocinta shin da an yi magana akan za a ba da sadaka ya halatta a ba kusanci? domin za mu zo magana akan cewa a babin zakka shin wanda mutum yake ciyarwa zai ba shi zakka wannan mustasna an tokace hukuncin baya cikin wanda ake ba wa zakka wanda duk wanda ciyarwarsa ta waje ba a wuyanka to shi ai baka daukan zakka ka bashi to amma wannan babi ne na sadaka ta tsawai to shi yasa malamai suka ce hadisin yana nuna cewa ya halatta ka dauki sadaka ka bayan ko da kuwa wanda zaka ba sadakar ya waje baka ciyar da shi kamar iyalinka ƴaƴa da sauransu ko iyaye sannan kuma hadisin yana tabbatar da halaccin mace ta fita domin neman ilimi in kaga musamman suka fita suka tafi domin su nemi fatawa To ana so mace zanto tana da alaka da ilimi domin shi ilimi shine hasken rayuwar ɗan adam matsawar aka rasa mutum aka raba mutum da ilimi to an raba shi da mai annuri a cikin rayuwa sannan hadisin yana koya mana halaccin mace izamto ita tana tsururtar dukiya tata ta kanta ma bayan dukiyar mijin ma'ana wannan baya cikin abin da aka hana bal watakila ma ya yi wa mai gidan rana ko ya halatta ta yi tanadi a kan kanta a matsayin ma'ana kasancewa ka miji baya nufin cewa za ka hana ta haƙƙin mallaka a shari'a ta ba ta dama ta ba ta haƙƙin mallaka an gane na ban gane ba na sadaka sadaka ta taɓawai eh amma yawa shi sa ake kiranta da sadaka amma idan zakka ce matsawar ciyar wasu tana wuyan kato a yasu ba sa cikin wanda za su zaka eh na to hadisi na gaba wa an abi sufyan صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فما لا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما وفي رواية فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرة رواه مسلم قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم abu sufiyan sakhar ibn harb Allah ya kara masa yadda baban sayyidina muawiya baban matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce nana ramla ko bintu abi sufiyan kaga sirkin annabi ne ke. Allah ya kara musu yadda in za mu tuna kafin ya musulunta da suka je wurin hiraqal sarkin rum akwai wata doguwar tattaunawa da suka lokacin ba musulmi bane daga cikin shi ne herakul yake tambayar sa yake ce mai wannan manzan da Allah ya turo muku me yake koya muku wani umarni yake muku ba ma za ya muru kumbe don a gane saƙon ko me jibar risalarsa me wato wani karatu ya zo muku wanda yake sabo wanda ya saba da karatun iyaye da kakanni da kuma addinin da ba wannan addinin to shine sai ya ce abu sufiyan da ya ce yanayi mana umarni mu bauta wa Allah shi shi ɗaya tilo ba shi da abokin tarayya kan ma haɗa shi da kowa sannan kuma mu ƙyale abubuwan da iyaye da kakanni suke faɗa mana mu koma kan abin da Allah ya ce mana sannan yanayi mana umarni da mu yi da sallah yanayi mana umarni da gaskiya yanayi mana umarni da ƙyamatar haramun yanayi mana umarni da sada zumunci kaji alakar hadisin da babu cewa sada zumunci wannan in ba ci ba ya zo a babu sirki ko to ya zo da wani lafazin ko kuma eh, wannan ya gabata don haka ba ma bukatar mu yawaita bayani a kan a shahid yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga cikin jigon saƙonsa na farko ga waɗanda suke sababbin musulunta shine zumunci a kula da zumunci so da har kullum abin da ake faɗa shi ne idan zumuncin nan ya samu tallafi da ta shi, to al'umma za ta yi irin rayuwar da ake so don magana ake ta ƙarfafar juna da yau muna tattaunawa a kan yanayin yadda muka samu kanmu a unguwanninmu ƙananan hukumominmu a jiharmu a arewacin najeriya da sauransu za ka ga babban dalili daga cikin manya-manyan dalilai da suka janyo wannan shine rashin zumunci tare da cewa idan mabarnata azzalimai mugwaye za su haɗa baki akan su yi cuta to don mai mu ba za mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ba don mu ba wa kanmu kariya wallahi da yawa matsalolin da suke damu mu a nan da can idan da za a samu haɗin kai da zumunci wallahi sai mun fatattake su tun kafin wata gwamnati ko wani mai fawa ko mai kaza ya zo ya abin to da haka shi yasa wannan wato waraka daga matsalolinmu da yawa suna cikin addininmu da muka raina me yasa ake tace mana mu riƙe zumunci saboda yawa fa ƙarfi ne haɗin kai ƙarfi ne idan amma kuka rarraba kuka zamto cewa taron tsintsiya ne ba shara wallahi komai yawan ku za ku zamto tamkakkar mami ne yayin da ruwan ceko ya zo dije abin nan amma idan shi kanka ruwa in ya kai ruwa za ka ga ana masa mai ba toshe shi ake ba a abin nan dinsa eh? saboda mai wannan an samu tamaso an haɗa wannan da wannan ya yi ƙarfin da ruwan ba zai iya wato tsallaka ba ya wuce ko wani abu ko da zai tsallaka ya yi ta'adi to ta'adin zai zo da sauki amma yayin da al'umma ta zamto cewa ta raba wannan yana jin haushin wannan wannan yana jin haushin wancan wannan ba zai taimaka a wannan ba wannan ba ruwansa wataƙila akwai wasu abubuwa kuma na al'ada da suka taimake mu akan wannan kamar irin ka ji an ce idan jifa ya iya tsallake kanka ya fada kan wane ire-iren wannan abu idan idan idan idan gemun dan uwanka ya kama da wuta kai ka shafa wa me kun ka zo ka taya shi ku kashe ko ma'ana dai rayuwar nafsi annabi sallam daga cikin manyan abin da ya fara umarni shine zumunci ka san shi zumuncin nan da ake magana mataki mataki ne a matakin farko jini jini dan ya zanto akwai jini sannan sai a zo zumunci na musulunci sannan sai a zo zumuncin makwabtaka kuna ga gida ga gida unguwa daya gari daya da sauransu to ƙarshe duk inda ka je ka dade za ka ga ba za mu fita daga wannan abin da musulunci yake mana umarni ba kuma da a ce za mu karfafa abin da wallahi da mun to shi yasa yawan namu sai ya zamto wani iri yanzu a ce misali mutum ɗaya ne za ka ga buƙatar naira dubu biyar ta gagare shi wanda yawan adadin mutanen da muke da su da za a haɗa naira hamsin hamsin da watakila dubu biyar ɗina har sai an samu rara to me yasa ba za mu yi wannan tunanin ba mu taimaki kanmu me yasa ba za mu dinga jin cewa yau idan matsala kai ta sama ba gobe watakila ni ne yau ni ta shafa gobe wancan ne to da irin wannan tunanin ake so mu dinga yin tunani shi yasa har su sallar jami'i din nan da ake haduwa a yi ba fa kawai ta shine a zo kawai mu haɗa sahu ba mai sallah mu tashi mu a'a ana so a koya mana ne haɗuwa da juna ƙarfafar juna taimakon juna bibiyar juna sanin matsalolin juna shi ne babban saƙon da ake koya ya sa ka ga su lokacin da musulunci yana musulunci masallaci yana masallaci idan aka zo ba a ga na ba sai a tafi gidan wani lafiya sun kasance za a zo da mutum ba shi da lafiya a tsakankanin kafaɗu a tsaye da shi a tsakiyar su saboda alama ce a wurin su ba wanda yake ƙin zuwa masallaci sai munafiki in ka ga mutum bai zo to ba lafiya shi yasa sai kai in ba dan haɗin kai ba ya za a yi zaman muhajiru ne iya yiwuwa a madina kwata-kwata ka bar environment inda ba naka ba su 'yan kasuwa ne su kuma ansar mutanen madina manoma ne kaga kwata-kwata an musu diversion ka saba kasuwanci ƙasar maka ba ƙasar noma ba ce ba ta da alaƙa da abin da ya shafi noma kwata-kwata ka tattaro duk wani abu da kake da shi an ɓaci da aka kato da kai sai karan kanka ka zo gaba ɗaya rayuwar ka zama sabuwa a wani yanayi ta zo to amma da suka zamto tsintsiya ɗaya maɗaurinta ɗaya sai wannan bakuntar sai ta zo musu da sauki ta zo musu haka yana da kyau lokaci ya yi mu cewa warakar wasu da yawa daga cikin matsalolin wallahi suna hannun idan muka tsaya muka yi karatun ta nutsu muka ajiye bambance-bambancen da yake tsakaninmu muka kalli Allah muka kalli zumunci muka kalli gari ɗaya muka kalli musulunci muka kalli jiha ɗaya muka kalli ɓangare arewaci ɗaya da sauransu to wannan abin sai mana amfani idan ba mi ba to mu sani fa duk wanda bai sharan masallaci ba to zai yi ta ina kuma kai zargi kowa sai kansa ka sani makiyanka za su haɗa kansu kuma za su zo za su murkushe ka kuma za ka zama labari a lokacin da watakila da na sanin ba za ta yi amfani a hadisin abu zar radiyallahu anhu ya ce ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ce nan gaba da sannu za ku buɗe wata ƙasa wanda kudin ƙasar suna amfani da wani abu da ake kiransa qira shi kuma qirat wato rabi ne na wani kudin kasar su da suke kiransa danin shi kuma danin ɗaya ne bisa shida na dirhami ita ce ƙasar masar wato egypt a yanzu mana wannan alama ce daga cin alamun gaskiyar annabtar manzan Allah sallallahu alaihi tun a lokacin a rayuwarsa ya da labari yace za ku ci wannan ƙasar da yaƙi kuma za su musulunta za ta zanto ƙarƙashin daular musulunci domin mun sa alaihi ya ba da labaran wasu abubuwa da ba su wakana ba daga baya kuma suka wakana wasu su kuma ma har yanzu kawo yanzu ba su wakana ba amma nan gaba za su wakana don haka yana daga cikin cikar imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaskata shi cikin duk abin da ya ba da labari cewa wannan abin da ya faɗa gaskiya ne kuma zai faru mun gane wannan ko sai ya ce ya zo a wata riwayar ma sai ambace ta da sunanta sai ya ce za ku buɗe ƙasar masar ya ce suna amfani da kuɗin da suke kiransa kira ya ce don haka ina yi muku wasici da 'yan ƙasar ku yi musu mu'amala ta alkhairi Allahu akbar me yasa sa sallallahu salam yawon magana saboda abin da zai faɗa a gaba ya ce saboda lalle akwai nauyinsa a wuyan mu sannan kuma akwai me akwai jini akwai zumunci tsakaninmu da su a lafazin gaba ya ce idan kuka bude wannan ƙasar ku kyautata wa 'yan ƙasar a nan don Allah ya sharɗanta sharaɗin musulunci ya ce ku kyautata wanda ya musulunta ya yi ku kyautata wa 'yan ƙasar ma'ana da musulmi da wanda ba musulmi shi ta irin wannan adalcin ba a samun su sai a musulunci shi musulunci adalci Ba baturan yamma ko da yaushe yana cewa a daidaita ko wa ya gaya maka in ka daidaita ka yi adalci wani zubin a cikin daidaitawan ne zalunci ba haka ba ne yanzu ya za ka zuka ka daidaita namiji da mace tsakani da Allah ta yaya za su daidaita alhalin mahalicinsu ma bai daidaita tunaninsu ba bai daidaita halittarsu ba ya ce walaita zakaru kal'unta abinda namiji zai yi mace za ta yi ko da yake sun ce what man can do go woman can do better amma su ma sun gane ba hakan bane ai kawai ifadi ne ifadi ne shi yasa ba wanda yake cin zarafin mace yake cin zarafin mace sama da shi ba tura, da yake kawo wannan ai wannan masifar ya fahimci cewa shi a rayuwarsa environment ɗinsa ya kasa zama lafiya to tun da bai zauna lafiya ba shine sai ya tsallako muwa duk sai ya hana mu zama lafiya ita ce magana domin ba sa yi wa mata promotion a wurin aiki sai sun haike musu cases cases ko wannan ba za su lissafu ba da kansu suke faɗa da kansu suke fitar da statistics na irin matan da aka yi harazin ɗinsu sexual sanadiyar kawai saboda su mata ne mace a wurin su tamkar flower don haka akwai sabuwar flower, akwai flower da iska ta da keta akwai flower da an zo an yi amfani da ita a party. in aka zo fati aka yi shagali aka yi ihu a watsa ta ƙasa sai ta dawo ƙasa tattake ta ana tashi daga fati din sai a share ta sai a saka ta a shara gobe sai a je a siyo wata sabuwa amfanin mace kenan a wurin su amma kai a musulunci mace uwa ce mata ce kanwa ce ya ce turka ce gashi abubuwa da dama an saka ta yadda wato ba za ka iya wulakanta ta ba mana idan ka wulakanta ta to za ka hango taswirar mahaifiyarka kake wulakanta za ka hango taswirar ‘yan cikinka ce domin watakila ka haifa ba za ka ji daɗi ba a ce takan nan da ka haifa kana raye ko bayan ranka a ce ita ma an zo an mata wannan wannan sai sa ka ɗaga ƙafa don haka shi musulunci cewa yake a yi adalci ma'ana adalci kowane ma'abocin haƙƙi a ba shi haƙƙin da aka ce in kuka bude ƙasar ku kyautata wa 'yan ƙasar domin lalle wa'annan 'yan ƙasar suna da wani suna haƙƙi a wuyan sannan kuma akwai zumunci tsakaninmu da su a wani lafazin ya ce akwai sarakuta to shine malamai suka ce zumuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi akwai zumunci tsakaninmu da su shine nana hajar babar annabi isma'il ba misriya ce ana hajar matar nabi ibrahim ta kuma daga kasan masar aka bashe ta haka ne wadda ita kuma na na hajar kakar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam domin annabi isma'il kakansa ne shi ta kuma sarakutar yana maganar nana mariyal qibtiyya babar ɗansa wa kenan ibrahimul mu'azzam ita kuma yaccen ce sai yasa ta mata ma al-qibtiyya ko ai har yanzu a masar za ka ga akwai wannan kiristocin da ba su musulunta ba su ake kira akubam to duk yan menene yan yaran su na na mariyar kristiyya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda wannan dalilin ku kyautata musu Allahu akbar kaji adalci kaji karamci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sanadiyar cewa yana da alaka da su to ku yi masa kara suka yi ce ku kyautata musu to don haka kamar yadda muka faɗa wannan hadisin yana tabbatar da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a buɗe Masar kuma gashi lalle an buɗe Masar sai da Masar ta zanto cewa wato wata santa ce ta ilimi a duniya yanzu ka kalli jami'an nan ta Azhar magana ake fa ta dubu da motsi ba magana ake ta dubu da motsi ina eh, ma'ana sabgar zumunci wato lamarinta da sha'anin ba abu ne mai sauki e kuma ya waje ba in dai da wannan zumuncin mutum ya mutunta wani zumunci e cewa ba wanda zai mutunta zumunci sai mutum mai mutunci ba mai wulakanta zumunci sai mutum mara mutunci e duk wanda kaga yana risinawa yana ragawa yana ɗauke ƙafa. yana kau da kai saboda sanadiyar zumunci to ka fahimci tabbas mutum ne wanda ya san ya kamata wanda kai kuwa yana kutsawa harkar zumunci ba abin da ya shafe shi to wannan mutum sai a hankali sannan za mu ga irin tarbiyyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi wa mabiyansa cewa tarbiyya ce ta tsoron Allah cewa yana musu wasiki da su tsoron Allah yana jan kunnen su kada in sun samu dama a kan bayan Allah ci zarafi Ya ce za ku samu damar bude kasa za ku ci yaki sai ya taka ku ci mutunci ke ina muku wasiki da alkhairi ga 'yan kasar mu kalli yanayin abin da jami'an tsaro suke yi a hali na yanzu na yanayin yaki ba wai magana ake ta wai kasa da ƙasa ba a'a a cikin ƙasa idan aka ce bara a tura wasu jesi mai abin da suke kira peacekeeping mu kalli irin abubuwan da irin crimes din da ake crimes da ake a haƙƙin mata da dukiyoyi da mutuncin al'umma wanda abu ne wanda ba zai lissafu ba to wanda dan Allah wanda yayi wa dan uwansa talaka haka to kuma shine zai raga wa to amma ita shari'ar musulunci cewa ta a'a idan ba wai a cikin gida ba a waje ma mutumin da addini ya saba muku idan ka je to banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza kada a kashe tsoho wanda ƙarfinsa ya ƙari kada a taɓa yara kada a taɓa mata kada a sassare bishiyu kada idan ka kama za a yi kisa kada a yi irin kisan da ake kiransa musula musula ai musan musula ka kashe mutum ka kwakule mai ido ko ka yanke mai kunne ko hanci ko kaza ka sassaɓa mai kamanni ko ka ka sassare mai gaɓoɓi wannan fa a halin yaƙi musulunci yake jalla yana banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza to shi yasa babu addinin da ya dace da dan adam sama da addinin musulunci to sai dai kash a yayin da dan adam ya jahilci musulunci ko ya gane amma ya kiya gane to sai fito yana yaƙar musulunci shi yasa dukkaninmu nan da muka gani wallahi musulunci ne yake mana gata ba mu muke masa gata kuma inda za mu gane ɗaukakanmu da izzanmu tana cikin riko da musulunci wallahi ɗan abin da ya yi saura a arewan nan da ake magana wallahi burbushin abin da ya rage ne na musulunci amma ba don haka ba halayyarmu da irin damammakin da muka samu muka bari suka tsubuce da yanzu wata maganar ake amma duk da haka ya waje ba mu shiga taitayin mu sake tunani a nan da wannan hadisin za mu gane ashe ce wato manufar zumuncin nan ma da ake wato ta fi ƙarfin iya kawai zumunci na jini da ake magana Ga shi na hassara kuta an yi magana cewa mai sannan shi wannan zumuncin na jini ko da ya yi nisa yau sau da yawa yanzu an yi magana zumunci tunani miki a'a 'yan uwanmu na kurkusa muna da 'yan uwa da yawa wanda mun san ƴan ne su sun san mu ƴan uwansu ne amma inda za a tsare mu a ce ya alaƙar take saboda ta yi nisa ba ma iya faɗa to mu sani duk da ta ko da ta yi nisa matsawar a kowane zumuncin ya waje mu kiyaye shi sannan kuma yanuwa uwa da suke makusanta na ɓangaren mahaifiya su ma suna cikin waɗanda ya waje ba a yi zumunci da su ba kamar yadda da yawa al'ada ta gudana ba akan cewa ƴan uwan mahaifi su ne me su ne ƴan uwa na jika a'a ƴan uwan mahaifiya su ma su ma suna cikin waɗanda aka yi umarni a kula da su hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace lokacin da Allah ya saukar da wa'anzir ashiratakal aqrabi kayi wa ƴan uwanka makusanta gargadi yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Quraishawa da suka haɗu. sai ya musu kira da faffaɗan bayani kuma ya musu kira wato ya musu kira da gamamman bayani shine fa'amma sannan kuma wa kuma ya musu kira da kebantaccen bayani ya magana take ce ya bani abdisham Ya ce ku ya ku ƴaƴan banu abdisham mutanen gidan abdisham Ya ce ya bani ka'ab ibn lu'ay ya ku mutanen gidan ka'ab dan lu'ay an qizu kun minan na ku tseratar da kawukan ku ga barin shiga wuta Ya ce ya bani hashim ya juya kuma ya ce ina mutanen gidan banu hashim kuma an kidu an kusa kun minan na ku tseratar da kawukan ku ga barin shiga wuta ya ce ya bani Abdi'l muttalib ina mutanen gidan abdul muttalib kuma ku tseratar da kawukan ku daga shiga wuta sannan sai zo ya ce ya fatima ce ina fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ke ma alqiri naftaki min an-nar ta da kanki ga barin shiga sai yace fa inni la amliku lakum min Allah shay'a yace ni ba na mallaka muku komai a gaban Allah ghayra anna lakum rahiman sai dai ina sanar da ku cewa kun san akwai zumunci a tsakani sa'abulluha bi bilaliha da sannu zan cika wannan zumuncin da ruwan zumunci Allahu akbar ma'ana ko da ba ku yi musulunci ba to wannan zumuncin da ke tsakaninmu da ku babban labari ne Allah ya mun umarni da nan duk ayi sai zumunci kuma zan yi zumunci ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine malamai sai suke cewa <clears throat> da wannan hadisin hadisin yana nuna mana cewa ta yara ranar gobe alkhiyar ana yin ta ne gurgurin imanin tun daga shi salam yana cewa ko ajiye gwada wanda kuke kai ku yi riko da imani da hanyar da na zo da ita in kuka yi wannan shine Allah zai takanta muku da aljanna amma kuka tafi a kan abin da kuka taso a kai to ku sani fa ba ku tseratar da kanku gabarin shiga wuta ba ni ko ba abin da zan muku ma'ana shine kamar yana ce musu idan ba ku gyara aikinku ba to na saba ku zuwa gare ni ba za ta ce da ku gaba kuma da ya faɗa a wani hadisin duk wanda na aikinsa ya daƙirar da shi to ya sani na saba sama za ta ciyar da shi wani eh shi yasa kaga an samu dan annabi ma da bai ba hanyar annabi ba kamar annabi ruh an samu matar annabi da bata ba hanyar annabin ba kamar matar annabi nu to haka na malamai suna ambatar matar annabi nu din shi kansa sai kuma mace imani da shi kuma wannan hadisin za ka iya kafa hujja da shi akan wajabcin sada zumunci da kiyaye zumunci din da ƙoƙarin duk abin da ka san zai kawo ɓacin zumunci ka nisance shi idan kuma la qaddara Allah zumuncin ya ɓaci to a yi ƙoƙari duk yadda za a gyara shi a yi ƙoƙari a gyara eh kada kowa ya hau dokin zuciya to ƙarshe ku za ku yi asara eh ku za ku yi asara kuma sannan shi wato in aka yanke zuci to tamkar wanda suka yanke zuci tamkar suna rura wuta ne tsakaninsu babu shakka wuta ce Allah zai shigar da su bayan wuta ta kullaci da jin haushi kuma a nan duniya da shaidan zai ta banka musu a tsakaninsu wannan zai nuna mana wani salo mai kyau na da'awa kalli irin salo mai kyau irin wannan salon da manzon salon yake wurin koya wa mutane alkhairi to irin wannan salon shi ya kamata ka riki kada ka so kana so ka koya wa mutane ilimi kuma kana zagin su kada ka zo kana so mutane su sunna su tafi gaskiya kuma kana jefa musu magana da ba za su fahimce ka ba ba a yin da'awa da cin mutunci ana yin da'awa ne da girmamawa ana so a isar da saƙon ne shi saƙon so ake a fahimta idan ka isar da sakon ba a gane ba to mai kai ka ci nasara ba ko shi sa muka ko a makaranta educationist suna da wasu ma'auni da suke cewa wane shine malamin da ya ci nasara ba kowane malami ba ne ya riƙe alli ya tsaya gaban ɗalibai, ya zamto malami wanda ya ci nasara akwai malamin da daga farkon tam zuwa ƙarshe ko semester zuwa ƙarshe kawai dai yana shigowa ne ya bambami su ma ɗaliban suna zama ne don kada ya kada su amma ƙarshe ba su gane saƙon ba shi ma kuma ɗin daidai ya yi bankawarar <laughs> sako ba haka wani akwai irin wannan matsalolin a'a ka tambayi kanka cewa shi ya sa malami wanda yake naji za ka ga idan ya zo kafin ya fara darasi wani zo sai ya jefa tambaya tambayar da ya jefa yana so ya daurayar abin da ya bayan nan wai saƙon da ya isar bayan na an gane wani kuma a'a zai tafi tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan ya kawo karatun sai an kammala ƙarshe sai ya je ko tambaya don ya gane to me ka gane ko kada a yi ta wasu idan aka zo ana hudu juma'a za a yi magana kan abuwa da yawa amma shi kawai iya wata gaba ya rike da aka sai je ce yau yi hudu juma'a akan kaza aka yi kaga dan rago sabon mai gane ba iya wannan matsalar ta tafi damun watakila wannan shi ne sirrin da ya sa ba a suma a tsawaita alisalam ya ce yana cikin kaifin basira da nutsuwar limami shi ne ya takaita hudu wasa ya tsawaita sallar eh tsakanin abin da yawa yanzu muke yi ko hudu ta fi sallar tsaho وعن أبي عبد الله عم عمر عبد وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه واللفظ للبخاري عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقرا masa yadda yace naji annabi sallam a bayyane ba a boye ba yana cewa lalle mutanen gidan wane ba majibinta lamari na bane ba majibinta na bane ni haƙiƙa majibincin lamari na shine Allah da kuma ragowar muminai an gane da ragowar muminai wanda suka kyautata amma tsakanina da waɗancan da nace ba majibinta na bane akwai zumunci tsakanina da su kuma zan yi ƙoƙari na jika wannan zumuncin da ruwan zumunci an gane kun ga wannan kamar hadisin da ya gabata ke cewa sun saba mai sun ki karɓar gaskiyar da ya zo da shi sun ki karɓa addinin da ya zo da shi amma a sallam ya ce to ba zan yanke zumuncin da ke tsakanina da su zan musu daidai gwargwado yadda Allah ya yake ne musu amma idan kana maganar wanda suke majibinta lamari na nima majibincin lamarinsu ni ne nasu su ne nawa Allah da muminai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa daga nan ne ma malamai suke cewa wani zubin ‘yan uwantakar jini ‘yan addini tana fulta jini shi yasa kaga babu gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi inda abin a ce mutum ya faɗi ya mutu yana da ba sama amma kuma me addininsa da addinin wanda zai gaje shi ya bambanta to babu me babu gado tsakani shi yasa yana cikin mawani'ul irsi abinda suke hana gado shine ikhtilafud din sabanin addini kuma malamai suka ce da wannan nassu muminai waliyan junansu ne an gane yanzu kenan idan wata ta zo ta musulunta a wurin mu. ba ta da ‘yan uwa anan ko kuma nata ‘yan uwan ba su musulunta ba ba za su yarje mata ta musulunci shi ke nan mun zama waliyarta sai mu nemo alƙali shi ne waliyinta ko sarki shi ne waliyinta ko liman sai a tsaura mata aure da wanda ta kawo a matsayin mai a matsayin abokin zamanta ko duk da mutane da yawa suna suna suna suna da kusa cewa ka daina fa musuluntar da mutane matan nan kana aurensu da matsala amma ya danganta ai ba haramun bane sai dai kawai matsalar da ake samu shine duk abin da fa kai mata mai kyau to a wurin ta fa shine musulunci haka na duk abin da kai mata ba daidai ba to a wurin ta ma musulunci in ta tashi zuwa bayanin waye me musulunci za ta ce ai musulmai su ne masu kaza misali in dukan ta kai shi ai sune masu dukan matansu sune masu kaza to shi yasa wannan yake da dan implication amma sun samu a ce an musuluntar da ita kuma da kanta ta zo da wanda zai aure ta kenan sai a haɗa su aure su je su ƙara ta sai ta iya yin haƙuri ta jure idan ita ta zo da kayanta sama da idan mai an gane saboda mu'allafa tuquluhum ba ta ma gane mai addinin ba so ake ma ta gane addini to da an yi mata ba daidai ba shi kenan sai ta fassara wannan ba daidai din ba ta ci haka musulunci ne وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري سنة خالد بن زيد أنكر قد قريش يتي ونمتن يازو يتشو عن نفس الله أخبرني بعمل يدخل الجنة يا رسول الله كقايا من وانا أيكي لإني زي شقاء الجنة ويباعدني من النار كما ينيسا تانا قبرو شقاو وانا متمي فيكم زيائي فبصيرة ستائي da abin da duk faɗi tashin nan fa da muke yan uwa burinmu shi ne mu shiga aljanna Allah ya nesanta mu daga wuta duk sallan nan da nagarta da halal da haram din nan shi ne fasafa to shi ne tashi sai ya tambaya mai dungurungu ya rasulullah wai menene ne in nai dai aljanna nan zai shige wutan nan kuma za a yi mun katangar karfe da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'budullah ce ka bautata wa Allah wala tushrik bihi shay'a kakka da shi da ko menene a wurin bauta ko da mala'ika ne ko da salihin bawa ne ko da annabi ne kan ka bauta masa kana mai raba ƙafa. ka tuƙi musala ka tsaya da sallah wa tu'ti az-zakat ka da zakat wa tasilu rahim kuma ka sadar da zumunci kalli yadda ya lissafa zumunci a cikin asbabu kulin janna sabubban shiga aljanna da kuma sabubban shiga wuta ana son shiga wuta direct ko yanke zumuncinka kana son shiga aljanna sadar da zumuncin mun gane wannan ko وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سمسان صدقة موصلة hadisin tirmidhi kuma ya inganta shi yace hasan ne duk da dai malamai ba su mai eh, muwafaqa ba to amma ma'anar hadisin yake cewa idan ɗayan ku ya azumi zai sha ruwa zai buɗe baki to yayi buɗe baki da busasshen dabino shine tam domin shi dabino albarka ne Allahu akbar inji manzon Allah albarka ne kawo ku duk abin da aka ce maka albarka ne to kala zuce shi ka dimance shi ko da ɗabi'a ka ba ta karɓar sa sai ta karɓe shi ya ce baraka ya ce albarka ce ya ce idan baka samu sashen dabino to ka sha ruwa domin shi ruwa shi ko mai tsarki ne mai tsarki ne kuma ya ce idan ka ba da sadaka ga mabukaci to kana da ladan sadaka amma idan ka ba wa jininka ɗan uwanka wanda akwai zumunci tsakaninku ka ba shi sadaka to kana da lada biyu shine sintani kana da ladan sadaka kana da ladan sada zumunci kana da ladan sada zumunci to me yasa ne to wani zubin mu a al'adance sai mu dinga zargin wani sai mu ce ai ka gan shi nan daga shi sai ƴaƴansa daga shi sai ƴan uwansa gashi kuma ana ta gaya mana cewa me a kula da 'yan wato to ya haka daga ina matsalar take na in ya tafi nesa su kuma su ce iya inuwar jihinya to ya za a kina sai a yi biyu a bawa na gida a bawa na nesa ko aikari, cikakken karimi ne wanda ya bawa na gida ya bawa na nesa ai kowanne zaman karfe. ko kowanne zaman kansa yi don haka hannu mafi alkhairi shine wanda ya bayar a nan ya bayar a can shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu abin hannu da yawa su ne masu kamfar kamfar matsayi ranar gobe alkiyama yace sai fa wanda ya diba abin hannun nasa yayi haka yayi haka yayi haka haka yace al-muksiruna humul muqilluna yawm al-qiyamah saboda mai rowa saboda rowa wanda ya ji daɗin abin duniya galibi yana jarabtuwa da rowa illa man Allah, sai wanda Allah ya zaba ya sa kai yanzu wata kyautar da za ka iya yi shi wancan mai abin hannun ba Allah ya iya yin gani yake kamar zai ƙare ko to shaidan ne yake raɗa mai cewa zai ƙare ash-shaytanu ya al-faqra wa ya bil bashi da ya ɗauko kwaye turare zai ɗauko su kai wannan ai da za ka mata ta aka zana ka ci gaje wannan kudin da ma za ka juya su da za su ɗan shiga kasuwa su kewayo da ka samu a ninkin su uku ko kaza sai a yi tattata su ana to zan yi zan yi zan yi ana cikin haka shi ko mala'ikan mutuwa sai zo ya ɗauki kayan ya yi gaba kira ci gaba نعم حديث ابن عمر كو قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح سيدنا عمر بن الخطاب الله يقارى من يدعي آه، سيدنا عبد الله بن عمر الله يقارى مسو يدعي akwai matar da wato matar ta ce kuma ya kasance yana tsananin santa babanta kuma sai na Umar baya santa yace ya taba zuwa ma yace mun Abdullah wannan yarinyar wannan matar ka sake ta ka rabu da ita Abdullah da Umar yace sai ya kiya rabu da ita inda shi yana ganin me matsalar sai sai na Umar ya tashi sai da ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya mai bayani kawai sai annabi sallallahu alaihi ya kira Abdullahi dan Umar ba wata wata kawai ba abin da yace qalliha kaje ka saki wannan ba kaje ka sake ta hadisin duk da al-Imam Tirmidhi ya inganta shi amma dai akwai ta cewa a kansa ta hanyoyinsa wato in aka hada hanyoyinsa zai iya zama hasan din amma anan abin da ake ɗauka a cikin hadisin shine wajabcin yi wa mahaifi da'a. wajabcin yi wa mahaifi da'a ko da ta bayi zuwa mutum ya rabu da iyalin domin su iyalin kana iya canja su amma mahaifin ba a canja shi kun gani malamai suka ce sayyidina umar ya kita ne saboda tana da wata mummunan ɗabi'a an gane to amma kuma shi ai idan kana son abu ba za ka ga su shi dan tunda yana so bai gane su amma radiyallahu anhu da su ma mutane ne an gane sai dai <coughs> da yawa ma malamai sun nasabta abin da cewa kamar ba ta da addini mai kwari shi ya sa baban ya ji kai wannan bai kamata ashe iyaye suna da haƙƙin su zaɓawa ‘ya'yayensu abokan zama ko sai a tubin ko in kai ne kaje ka samu o eh suna da haƙƙi وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أبو الدرداء الله يقارى مسيدة yake cewa wani mutum ya zo sai yake ce mai yana da fadawa ya ce yana da wata mata amma babarsa tana ta matsa tana cewa sai an sake sai abu darda ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifi shi ne tsakanin mutum da kofar aljanna da aka sai abu darda ya ce in kana so kai kokari ƙoƙari kai maintaining ɗin wannan ƙofar ka lallaba mahaifinka ka shiga aljanna idan kuma ba ka so ka kiyaye in ka so kuma ka so zartar me yake ce masa kenan a je a yi mata biyayya a lallaba ta ko an gani wasu malamai kun fassara an sabu abuwabin janna cewa shi ne khairu abuwabihi mafi alkhairun ƙofofin aljanna an gani mafi alkhairu in kana neman hanyar da shortcut ake samu aljanna to mahaifa don haka lallaba su su zaman ka da su ina eh, yardar iyaye a bar gabatarwa ce akan yardar iyaye saboda haƙƙin iyaye ya fi wajabci akan haƙƙin mata ko ma menene ai ba ya fi sauƙi ba shine ya ba. ba کو ke ba waje ba حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم البراء بن عازب يتي عن السلام ياتي إرقوا ما هي فيها إتشبه بوكينا ها؟ إيه؟ إيه؟ ها؟ yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya to ita ce khala ko in ka ji an ce amma ita kuma ita ce kuma yar mahaifi ko kanwar mahaifi to me ce khala din na'am to yace innar mutum a matsayin mahaifiyarsa take alkhalatu bi manzilati al-um ma'ana yadda za yawa da baka yi wa mahaifiyarka biyayya haka ita ma wannan idan da a ce babu mahaifiyarka to ka sani biyayyar mahaifiyarka tana kan ta dawo kan wannan innar ba wai ana nufin kobo da kobo ba matsayin haka ne amma ka sani ita ma innar ba a baryarwa ba ce an gane ko? na don haka kenan idan babu mahaifiya amma sai innar mutum to wannan hukunce-hukuncen da ya shafi shayarwa za a iya tsabbaka su a kanta za ta iya karɓar mutum ta shayar da shi kar mahaifiyarsa ce sannan ita ma ya waje ba a kyautata mata a eh. duk da dai malamai da yawa sun ce wannan hadisin ya fi alaƙa da shayarwa dalilin da ya sa Alisalam ya faɗe shi yana da alaƙa da shayarwa an gane akwai wata kisa da al'imamu Bukhari ya kawo a kan hadisin cewa sayyidina ali da sayyidina ja'far dukkaninsu ƴan abu talib sun samu hatsaniya da kuma zaidu dan harisa wurin yadda sayyidina hamza ya mutu ya bari waye zai mi waye zai shayar da ita sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a bawa sayyidina ja'far domin matar sayyidina ja'far ƴar uwar babatin da ai alqalatu bi manzilati al-umma don haka a nan ita ce abar gabatarwa an gane ko ba wai ana nufin wurin abin da ya shafi gado ba na to shi ne ma malam bayan ya kawo wannan ya ce wa a hadisu mashuratin ko ya faɗi wannan anaku? ya ce wa a hadisu ya ce wafil babi a hadisu kasira في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة yace a wannan babin akwai hadisai da dama mashhurai yace na takaita ban ambace su ba yace misali hadisin Amr dan Abasa wannan dogon hadisi wanda ya kunshi jimillar shika-shikan musulunci da ladubbansa yace zan ambace shi a cikin sa in Allah da in nazo babu raja yace a ciki akwai dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkah nubuwa fa qultu lahu ma anta qala nabiy fa qultu ma wa ma nabiy qala arsalani Allah تعالى فقلت بأي شيء أرسلني قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء وذكر الحديث بتمامه a ciki yake cewa na shiga makka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon sallah annabi sallallahu ya zama annabi sai na tambaye shi na ce wane ne kai sai ya ce ni annabi sai ya ce kamar ya annabi sai ya ce ina nufin Allah ne ya turo ni sai ya ce da me ya turo ka sai ya ce ya turo ni na yi muku umarni ku sada zumunci ku ya gumaka da abubuwan da kuke bauta koma bayan Allah kuma ku ɗayan da Allah shi shi kaɗai kun ga ciki an yi maganar zumunci don haka mun zo daidai inda ya kamata mu dakata mu aya ƴan kwa masu albarka